رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau hudu ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da 21 ga watan mayu shekara ta 2026 miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari wanda shine mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahalin suna wani jama'a muna nan cikin kitabul magazi hadisi na 4337 kamar yadda muka yi alkawari za mu dawo farkon shi na'am bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim haddathana muhammad ibn bashar haddathana mu'az ibn mu'az haddathana ibn aw an hisham ibn zaid ibn anas ibn malik an anas ibn malik radiyallahu anhu qala an karbo daga anas ibn malik Allah ya kara musu yadda ya ce nan ma na yau ma hunayi yayin da ya kasance lokacin yakin hunayi akbalat hawazin wa qatfan wa bai'uhu sai kabilan hawazin da kabilan gafan da wasunsu suka fuskanto bi na'amihim wa zararihim da dabbobinsu da kuma zuri'ansu sun fuskanto da dabbobinsu da 'ya'yansu da matayensu an ce hikiman haka shine wato domin in za a yi yakin kada wani ya firgita idan wani ya ci tsoro yana so ya gudu idan ya ga matar shi tana kallon shi ko ya ga 'ya'yan shi suna kallon shi zai ji nauyin ya gudu kada matar shi ta lissafa shi a matsayin ragwaye ko 'ya'yan su ga baba nan ya falle a guje an gane wannan ko to wannan shine hikiman da ya sa kabilar hawazin daga tufan suka fuskanto da dabbobinsu da zuri'ansu نعم ومع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف ومن الطلقاء tare da manzo sallallahu alaihi wasallam akwai runduna akwai runduna dubu goma sannan kuma ya ɗibo daga cikin tulaka wayannan tulaka din wanda yake sababbin musulunta din shi ma annabi ya ɗibo su wahda sai suka juya daga gare shi suka gudu da aka fara yakin sai suka juya suka gudu har ya zamanto annabi ya rage shi kadai an gane wannan ko nan kinaya ne na mafi yawa sun gudu don maganar cewa sun gudu gaba daya sai dai ya zama cewa dole kaɗin sun gudu gaba daya an gane wannan ko amma ba zai yiwu a cewa sahabban annabi gaba daya sun gudu ba dalili ai a wasu ruwayoyi akwai wasu daga cikin sahabbai da suka tsaya tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan ko kawai wannan kinaya ne cewa mafi yawa sun gudu na'am fanada yawma idin nida'ain to da manzon Allah ya ga mafi yawa sun gudu sun bada baya sun razana sai manzon Allah ya yi kira a wannan rana kira biyu lam yakhliq bainahuma wato bai sha kuɗa tsakanin su ba kira bi kawai yayi kuma zuwa ne da ya kira bari mu gani in tabbata an yaminihi fa qal ya waiwaya gefen daman sa sai ya ce ya ma'ashar al-ansar ya ku taron ansar qalu labbaika ya rasulullah abshir suka ce amsawa ka ya rasulullah albishirinka ga mu nan nahnu ma'ak muna nan tare da kai ba wai mun gudu bane ya rasulullah muna nan tare da kai ja da baya ne ja da baya muka yi wato don shirin fada ba wai don tsoro ba ya rasu rasulullah amma iltafata an sahihi faqal sai annabi ya ƙara waiwayawa gefen damansa sai ya ce annabi ya waiwaya gefen hagu sai ya ce ya ma'ashar al-ansar ya ku taron ansar qalu labbaika ya rasulullah abshir suka ƙara cewa wanka ya rasulullah albishirinka nahnu ma'ak muna nan tare da kai ya rasulullah an gano wannan ko kaga kiran da yayi guda biyun gaba daya ba wai ya kira muhajirun da ansar bane gaba daya kiran da yayi guda biyu ya kira ansar ne kuma ansar suka karkato zuwa gare shi suka ce muna nan tare da kai ya rasulullah mutuwa ne kawai zai raba mu an gani? mun riga mun yi alkawarin za mu ba da ainihin ƙasanmu za mu ba da ranmu za mu ba da dukiyarmu za mu ba da jikinmu wajen ganin cewa sai ka isar da addinin musulunci da haka ya rasulullah muna nan tare da kai wa huwa ala bai ba. alhali manzo sallallahu alaihi wasallam yana kan alfadara fara fa nazala sai manzo Allah ya sauka da kan alfadari sai ya ce ana abdullahi wa rasulu ni bawon Allah ne ko manzon ne fan hazamal mushrikun a lokacin nan sai mushrikai suka wargaje mushrikai suka yi rauni fa asaba yawma idhin ganaima kathira a wannan lokaci sai ya samu ganimomi masu yawa an a yakin hawazin yakin hunain ya samu ganimomi masu yawa fa qasama fil muhajirin sai ya raba wannan ganima a cikin muhajirin da kuma tulaka maimakon a ce ya raba ga muhajirun da ansar sai ya raba wannan dukiya ga muhajirun da kuma tulaka wa'annan mutanen da suka musulunta a ƙarshe an gane bayan an riga an ci su da yaki to sai manzon Allah ya raba ya ba su an gane shin wani gudunmawa suka ba musulunci a wannan lokacin wa'annan tulaka din wani gudunmawa suka ba musulunci da suka cancanci a ba su raƙuma ɗari-ɗari a hana ansar wanda ansar ɗin nan sun ba da ƙasansu an kori manzan Allah daga makka sun ba shi madina sannan kafiran maka ƙurai shawa sun nemi ɗaukar ran manzan Allah su kuma suka ba shi kariya kuma suka yi alkawari za su ba da kariya za su ba shi kariya da jikinsu da ransu da dukiyoyinsu gaba ɗaya shin ba wa'annan suka fi cancanta a ba su ainihin raƙuma ɗari ba a tunani ko ba ka ba to sai zama to manzan Allah ne ko ya ba wa'annan sai ya ba wa'annan sababbin musulunta din walam yudil an tsara shai'a. bai ba an tsara wani abu ba an gane ku su an tsara ɗin sai ya zama to sam ma ba abin da ya ba su faqalatil ansar sai ansar suka ce idza kanat shadida fa nahnu nud'a suka ce idan al'amari yayi tsanani sai a neme mu idza kanat shadida fa nahnu nud'a idan al'amari yayi tsanani ana cikin wahala sai a nemo ansar wa yuqbal ganima da gairuna amma sai a ba da ganima ga wasu wanda ba su wahala ba idan jin daɗi ne sai a ba wasu mu wanda ba su wahala ba amma idan abin da ya kasance wahala ne sai a ce ina an sa shin wannan magana ya dace a ce sun faɗa ya dace a ce sabon manzan Allah su faɗi wannan magana idan tsanani ne sai a nemo mu amma idan jin daɗi ne sai a hana mu an gane wannan magana kuskure ne kuma ya fito a bakin ansuwar ta makar a manta ansuwar din mataki-mataki ne akwai ansuwar matakin farko akwai mataki na biyu akwai mataki na ƙarshe to wa'annan ansuwar din wato kamar yadda aka faɗa wato mataki ne na ƙarshe wanda ba su gama samun cikakken tarbiyya ba a wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai bambanci tsakanin dan firamare da dan sakandare da dan university a wajen tarbiyya da ilimi ina ba san gano wannan idan mun duba a can baya mutanen da suka yi irin wayannan maganganu ba manya-manya bane daga cikin ansuwar ƙanana ne daga cikin ansuwar an fahimta ko to saboda haka wannan magana da suka faɗa sun yi kuskure fa balagahu zalika fa jama'ahu fi qubba sai labari ya kai wa manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa ga abinda ansar ke faɗa ma to da manzo Allah ya ji wannan yace wannan shubha ne mai girma kuma duk mutumin da ya bi wannan bayani daga nesa zai iya zargin manzan Allah ba zai iya zargin manzan Allah an gani ya za a yi mu muka wahala da shi amma ga wasu mutane wanda ba su wahala ba su ake ba ganima su ake ba jin daɗi to ko kai ne daga nesa aka faɗi wannan magana in baka yi zurfin tunani ba za ka zargi manzan Allah ko ba lura ba amma mutumin da ya samu cikakken bayani kuma yana da hangen nesa kuma yana da fiƙiwu ba zai zargi manzan Allah ba kan wannan abu bal zai gama abin da manzan Allah ya yi shi ne abin da ya fi dacewa an gane shi ya sanya yan uwa a daina yanke hukunci daga nesa idan wani ya baka labarin wani abu kaga zahirin abun kamar an yi laifi kuma ana so a jingina wannan laifi zuwa ga mutumin kirki ka ringa tsayawa ka natsu zai iya yiwuwa da ka nemi ƙarin bayani wajen wannan mutumin kirkin zai iya yiwuwa zahiru hu gairu murad an gane akwai abin da daga nesa in an faɗa ma magana za ka iya ganin abin kamar da gaske ne ina fatan gano wannan to saboda haka in ga irin wannan abu wanda akwai shubha a ciki wanda zahirin shi ana so a zargi wani mutum ne babba mai daraja sai ka ce to zahirin maganar nan da ya gaskiya in an bi zahirinsa za a iya cewa gaskiya ba a kyauta ba amma ya kamata mu yi bincike shin abin yana kan zahiri ne ko akwai wani ƙarin magana kun gano wani ko to da wannan ne za ka yi maganin masu nifas don masu nifas suna amfani da irin wa'annan zahirin abubuwa sai su kawo matsaloli a cikin garuruwan musulmi an gano wannan ko na'am faqala ya ma'ashara al-ansar sai annabi yake ya ku taron ansar ma hadithun balagani ankum wani labari ne ya kai ni game da ku na ji wani labari ana yadawa ku ta gani shi ma manzo Allah ya zartar da hukunci an zo an gaya ma annabi an ce ansar suna jin haushin abinda annabi ya yi saboda ya bai ya ba raƙuma dari-dari, su kuma da suka wahala an hana su to haka aka gaya ma annabi to da annabi ya tara su bai hausa da faɗa ba Abinda da ya zo sai ya fara bincikawa shin labarin da ya ji yana yaduwa gaskiya ne shin haka muke gudanar da abubuwa yanzu a rayuwarmu ko kuma da zarar an bamu labari nan take muke yarda kaga ka duba manzon Allah mai hangen nesa ya ku taron ansar wani labari ne ya kai gare ni game da ku na ji wani labari ya ya gaskiyar labarin na sai su ansar suka yi shuru faƙare ya ma'ashagal ansar ya ƙara cewa ya ku taron ansuwar ala wani an yi an nasu bi duniya. shin ba za ku yi sha'awa ba bayan annabi ya bincika al'amari ya tabbata annabi ya riga ya bincika ya tabbata cewa lallai sun faɗi wannan magana sai manzo Allah yake cewa ya ku ansar shin ba za ku yadda ba mutane su tafi da duniya وتذهبون برسول الله تغوزونه إلى بيوتكم كوكما كتبت من ذن الله كتتروا شزوا جدا جنكو ونيفو سويوا أغريكو ها؟ ونيفو سويوا da ku tafi da duniya ku zamanto multi-billionaires da kuma ku tafi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku zaɓi wanda ya fi muku kalubala domin duk mutumin da aka bashi shi rakumi ɗari yaya in za a siya da raƙumi ɗari nan za a samu kamar nawa eh wani ya ce miliyan ɗari biyar zai kai haka zai kai miliyan ɗari biyar ma ɗari an gane ko kaga wayannan bayan Allah za su koma gida suna miloniyas za su koma gida sun yi kuɗi kun fahimci wannan ba ƙaramin mai imani ba ne ba ƙaramin mai imani ba ne ba ƙaramin wanda ya samu tarbiyya ba ne zai yi haƙuri kun fahimci wannan ko za ga wani idan an fifita wani a kan shi saboda wata maslaha za ka ji yana cewa mu mun daɗe tare da malam amma lokacin da wani amfani ya zo sai malam ya manta da mu da muka dade sai ya koma wajen eh mu muka wahala ba amma da dadi ya zo sai malam ya manta da mu to duk irin wannan abubuwan suna faruwa to irin wannan abin ya faru abin da ya kamata ɗalibai su yi a je a bincika shi kan shi ɗalibin ya je aka maka Allah mai yasa mu ka manta da mu wannan ya fi alkhairi gare ka daga je kana guna guni kana sukan malaminka domin za ga wani lokaci sai ɗalibi ya je saboda wannan abin yana gaya ma wasu gama gari wanda ma gama garin ba su daga cikin ɗaliban ilimi yana gaya musu wallahi ga abin da malam ya yi masa bayan ya daɗe yana wa malam hidima ya daɗe a cikin da'awa da amfani ya zo sai malam ya manta da shi an gani ai dama an ban labari tuntuni haka malam yake ina fasa gane wannan to haka abin yake shedan yakan yi hudu ga mutane ya a irin wannan halin shi yasa manzo Allah da yaji wannan yayi sauri ya kira su ya saita su ya sa su a hanya na'am qalu bala yace eh ya rasulullah mun fi so mu tafi da kai gidan mu sauran mutane su tafi da ainihin dukiya فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه النبي صلى الله عليه وسلم يتي لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شئبا da a ce ansar za su shiga wani yanki za su shiga wani kwari da a ce sauran mutane za su shiga wani kwari sannan ansar su shiga wani yanki la akhastu shibal ansa da na riki yankin ansar da na zaɓi ɓangaren Waƙala Hishamun Kuntu ya Aba Hamza. Waƙala Hishamun Kuntu zace ya kai a Ba Hamza. Wa'anta shanidin za? Shin ka na halarci ake yin wannan? Shin bi abinda ya faru a gaban ka aka yi? Ƙalawa aina a Kivu An. Yaya za a yi tsumfaku daga wannan? Ai abu ne wanda yake mu amfani. Kuma abin ya shafa. Ko man Allah ya gayyace mu? Yaya za a yi Allah ya gayyace mu? sun faku daga gare shi an gano wannan ku? na'am ina ɗaya eh, ana zini mali babu lati na babu wato ƙananan yaƙoƙi wanda suke bangaren najat wani hadisi ne makaranta ba حدثنا حدثنا قبيصة حدثنا to ni ba ba wani da zana kabisa sai gashi nan mu na'am حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال أنكر أودك عبد الله يجي لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة هنين يا عند منظور صلى الله عليه وسلم يا ربا ربونا هنين lokacin da manzon Allah ya raba ainihin ganima na yakin Hunain qala rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin ansar ya ce ma a arada biha wajh Allah ya ce wallahi hazihi qisma ma urida biha wajhullah ya ce wallahi wannan rabo ne ba a yi nufin fuskan Allah da shi ba wannan rabo wallahi ba dan Allah aka yi shi ba wane ne ya raba manzan Allah Allah amma wannan bawon Allah ba ce wallahi wannan rabo ba dan Allah aka yi ba kuma wannan mutumin daga cikin ansar yake an gane wannan wanda ya faɗi wannan magana na'am فأتيت sallallahu alaihi wa sallama وسلم فأخبرته to wannan magana yayi zafi sosai a kalli mutum kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wai wannan rabo ba dan Allah yayi ba kenan manzon Allah wa iyaz billah a jingina mai zalunci kenan nace wallahi sai na ga ma annabi don wannan ba matsala bace da za a yi shiru wannan ba abin da in ka kai labari za a ce yi gulma ba ne ya kamata ka san mutumin da ga irin kalman da ya faɗa shin mutumin da ya faɗi irin wannan kalma ya yarda cewa annabi muhammad manzan allah ne in ya yarda annabi muhammad manzan allah ne ya yarda da adalci manzan allah ya yarda duk duniya gaba ɗaya ba wanda ya kai manzan allah adalci to in ya yarda da wannan yaya za a yi irin wannan mummunan magana ya fito a bakinsa an gano wannan ko kenan dama yana raba ne tare da manzan Allah na'am tunda ya rantsi cewa wallahi wannan rabo ma arada biha waje Allah Manzan Allah bai yi nufin fuskan Allah da wannan ba fa ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa abartu sai na zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bashi labari fa tagayyara wajhu sai fuskan annabi ya canza da na jojo annabi ke ya rasulullah gafa abin da wani ya faɗa nan take fuskar annabi ya canza sun maƙal sannan sai ya ce rahmatullahi ala musa rahaman allah ya tabbata ga annabi musa allah ya wa annabi musa rahama laqad uziya bi akthara min hadha fa sabar haqiqa an cutar da shi fiye da wannan yayi hakuri annabi musa an cutar da shi fiye da wannan kalma din wala ta ku ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha to saboda haka banu Isra'il sun cutar da annabi Musa fiye da irin waɗannan kalmomi to tunda dai annabi Musa ya yi hakuri ya kamata ni ma in yi hakuri an gane to malamai sun tattauna wannan da aka ce fa qala rajulun wannan rajulun din a cikin ruwaya na Amash fa qala rajulun min al-ansar a cikin ruwayar waƙidi sunan mutumin ma'atab bin kushair min bani amr bin au ma'atab bin kushair daga kabilan amr bin au wa kana min al munafiqin ya kasance daga cikin munafikai an gani kasan in ana magana ansar ansar suna ne ya tara yanzu abdullahi bin ubay bin salul a cikin me yake a cikin ansar sai dai an zo tacewa shine za a ce a cikin ansuwar akwai mutanen kirki a cikin ansuwar akwai munafukai mutanen abdullahi bin ubay bin salul wa min man ku min al'arabi munafukun wa min ahalin madina mara zo an nifa la ta'lamunahum la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum wa min man ku min al'arabi munafukun waɗanda suke gefenku daga cikin larabawa daga cikin ƙauyawa akwai munafikai a cikin su wa min ahalil madina haka nan daga cikin ansar akwai mutanen da a cikin ansar su ma munafikai ne wanda maradu alal nifa sun goge akan munafinci la alamuhu ya rasulullah ba ka iya gane su amma nahnu na alamu mu mun san su kullu saboda gogewansu akan nifaq suna iya zama tare da kai su yi karatu a wajenka ya lalla, har ka ɗauke su a matsayin mutanen kirki amma muna bukai ne tun ya zama to zan Allah wanda ya fi kowa hankali za a iya samun ɗalibai sun zo ɗaliban nan wanda yake munafukai ne su to wani malami ne da zai iya gamuwa da ɗalibai munafukai ba babu an gane wani ko kaga an ce sun goge akan munafinci har ma manzan Allah baya iya sanin su ma baya iya gane munafukai ne shin manzan Allah ya san gaibi kenan yaya masu cewa annabi ya san gaibi babu abin da ya san abin da zai faru gobe ya san abin da ya riga ya faru a baya yayi kaza yayi kaza kamar yadda ba yake faɗa kai balma ba annabi ba hatta manya-manyan shehunan su sufaye sukan jingina musu sanin gaibi an gano wannan ko to kaga imamul waqidi yana ganin wannan mutumin wato ya kasance daga cikin munafikai ya ce sunan shi ma'atab bil kushayr amma an masa taqibi inda imamul bigiladi yake cewa lam ara ahadan qala innahu min al-ansar illa ma waqa'a huna ce ban taba ganin wani wanda ya ce wannan mutumin yana cikin ansar ba sai dai abin da ya auku anan shi sai yayi wajen zama bi annahu murkus sai yanke hukunci cewa shi wannan mutumin da ya gaya ma annabi wannan magana hurkus ne ibnu zuhair as said ibnu mulakil shi ma ya bi shi akan haka sai yayi kuskure domin kisan hurkus wato yana nan ba wannan kisa din bane almuhim dai wannan mutumin dai munafiki ne shi idan kuma yana daga cikin ansar ya faɗi wannan magana an gano wannan ko to sai mu ce ya faɗi wannan magana daga baya yayi nadama ya tuba an gani ya faɗi wannan magana lokacin da yake da rauni imani daga baya kuma Allah ya taimake shi ya tuba wa ma zalika ala Allah bi aziz dan za a iya samun wani yana cutar da musulunci daga baya ƙarshen rayuwarsa ya gyara ayyukansa an gani Allahu a'lam حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال أن كربودك عبد الله الله يقارى مبيا داري لما كان يوم هنين yayin da ya kasance lokacin yakin hunai, in ji Abdullahi bin Mas'ud asaran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama nasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fifita wasu mutane a wajen rabon ganima abal aqra mi'atin sai ya ba daga cikin tulaka akwai aqra ubin habib annabi ya bashi raƙuma ɗari wa aba uyayna ta misla zalik ya ba uyayna bin hisn raƙuma ɗari wa aba nasa ya ba wasu mutane babban musulunta tulaka ya ba su ainihin raquma ɗari 100 fa qala rajul to wani mutum abin ya mai zafi yana ta ganin ana ta ana ta ganima ma urida wannan ya samu miliyan 100 wannan ya samu miliyan 50 wannan ya samu miliyan kaza shi ya kosa abin ya kai gare shi sai ga dukiya ya kare na ba gane ya sa rai to bai san san da yake ma urida bi hadhihi alqismati wajhu Allah yace wannan rabo ba a yi nufin fuskan Allah da shi ba wannan rabo ba dan Allah aka yi ba saboda bai samu ba فقلت لأخبرن رسول الله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم سنتي wallahi da sannu zan ba annabi labari a gari irin wannan gulma ne wanda yake na haram gulma ne wanda yake mai maslaha a gari a nan wajen ya halatta a irin wannan gulma don in ba a yi ba wannan mutumin zai tattaro mutane irin shi ya zo ya lalata musu tunani a gari don akwai mutane da suka ji haushi da yawa irin shi shi ne kawai aka ji maganin shi Eh, inda sun samu dama su ma sun irin wannan magana to yanzu in ya zo yana ta tattaro irin shi ce yanzu dan Allah ku yanzu ya kai ziyara gidan wannan ya kai ziyara gidan wancan shi tsakani da Allah abinda manzon Allah ya yana da kyau yanzu ka duba irin dukiyar da ya raba mu banda mu yanzu wani gashi ya siye fuloti ɗari ya fara gine-gine mu gashi mu da muka wahala ko fuloti ɗaya ba mu da shi shin tsakani da Allah wa iyazu billah ya kyauta mana anya kuwa sai fara shakka anya kuwa ma manzan Allah ne ka san kuɗi ba kuɗi fa yana da tasiri sosai ga rayuwar dan adam a gani wato hibbunan mala hubbar jamma dan adam na son kuɗi sosai ta saboda haka in ya zo ya tattaro mutane ya zo ya tura musu ra'ayi sai a samu 'yan tawaye ga manzan Allah da yawa to tun kafin al'amari ya yi kamari shi ne aka sanar da manzan Allah shin wannan sanarwar gulma ce ko maslaha maslaha ce shin manzan Allah ne kaɗai za a sanar da wannan ko kuma in an ga cewa ga wata matsala ana tattauna ta kuskus za ta iya rusa da'awa za ta iya zubar da mutuncin malami shin shi ma za a ce gulma ne ko kuma ya kamata a faɗe shi ya kamata a faɗe shi an gano wannan ko na'am qala rahima Allah Musa sai manzo Allah yake Allah Allah Allah ya rahama ga annabi Musa kad uziya bi akthara min hadha fa sabar hakika an cutar da shi fiye da wannan yayi hakuri an gani kaga shugaban masu tarbiyya gaba ɗaya ne manzo Allah a majalisinsa an samu ɗalibai da suka faɗi kalmomi masu kaushi gare shi kalmomi na suka gare shi ina ba gane duk da cewa ya fi kowa iya tarbiyya saka biyan da malami ya yi kokari na yin tarbiyya ya rasa munafukai a majalisinsa ba ya rasa masu karancin tarbiyya a majalisinsa sai dai ya yi haƙuri a hankali a hankali ya ta gina al'umma ina fasa gane wannan wannan mutumin zai iya yiwa daga cikin munafukai ne ya zo majalisin annabi dama abin da ya kawo shi neman kuɗi da bai samu abin da yake so ba sai fara sambaki ana samun mutanen da ke zuwa wajen malami ba sun zo karatu ba ne a gane mutumin da ya zo karatu yana fifita karatu fiye da komai mutumin kuma da ya zo ne ya nemi kuɗi tare da malami to irin wayannan an fi samun masu sambatu masu irin wayannan kalmomi a cikinsu suna fatan gane wannan eh babu sariyatin lati kibala najad babu sariya wanda ke bangaren najad حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن كربودك عبد الله بن عمر Allah ya ƙara musu yadda ya ce, Ba'azan Nabiyu sallallahu Alaihi wasallama sariyatan ƙibala Najd. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya aika da wani ƙaramin yaƙi, an gane, ya aika da wani ƙaramin yaƙi can ɓangaren Najd. Fakuntu fiha. Sai na kasance, in ji Abdullahi bin Umar, sai na kasance ni ma ina cikin wannan sariya ɗin. fa da sihamu na sinai ashara ba'ira to da aka samu ganima sai ka san mu ya kai raƙuma goma sha biyu kowa aka ba shi raƙumi goma sha biyu wani filna ba'iran ba'ira kuma aka yi mana nafila aka ƙara yayyafa mana aka ƙara mana raƙumi ɗan ɗaya sai zama kowa ya samu raƙuma nawa raƙuma sha uku faraja'ana bi salasata ashara ba'ira sai muka dawo gida da raƙumma goma sha uku uku an gane wannan ko an ce wannan al'amari ya faru ne a cikin ramadan abu qatada yana cewa wa kana abu qatada amiruha kanu 25 an ce sun kasance su 25 ne su wayannan sojojin da aka tura an gane suka samu ganima sun samu wajen mi'atai ba'irin wa alfai shati raƙumma dubu biyu a raƙumma ɗari biyu da kuma awaki dubu biyu to sariya menene sariya an ce hiyar lati ta da sariya su ne sojoji ƙananan yaƙi wanda suke fitowa da dare su kai hari wasariya kuma allati takhruju bi nahar su kuma wa'anda suke fitowa da rana ƙananan sojoji su kai hari ana kiran su sariya an gane a wannan yana hukunta wato an karɓi wannan abin ne a boye wa hiya ato min al ta furu minhu wa ta'udu ilayhi ita sariya wani yanki ne daga cikin sojoji an gani suna fita daga cikin sojoji daga bayan su dawo zuwa ga sojojin abinda ake nufi da wani yanki wato in ya zama to sojoji dubu goma ne to za a iya cire sojoji kaman ainihin dubu biyar ko dubu uku kai kaɗan dai misali kaman ɗari biyu haka sai a aike su zuwa wani ɗan ƙaramin ƙauye su je su yaki mutanen ƙauyen kaga an ciro su ne daga asalin sojojin daga baya in sun gama yaƙi sun samu nasara za su ƙara dawowa zuwa ga asalin sojojin su sariya ɗin an gane wani ko an ce sariya tana farawa daga ɗari zuwa ɗari biyar sojoji daga ɗari zuwa ɗari biyar an ce abin da ya ƙaru kan ɗari biyar ana kiransa minsar minsar bin nun wal mumala idan ya karu akan 800 ana kiran shi jaishan in dai sojoji sun karu kan 800 sun zama to jaishan da ke tsakaninsu ana kiran shi habata tsakanin 800 da kuma ainihin 700 bai gama kaiwa 800 ba amma ya fi ana kiransu habaka idan sojoji sun ƙara akan dubu hudu ana kiransu jahafala jahafala su ne sojojin da suka ƙara akan dubu hudu idan ko sun ƙaru idan ko sun ƙara ƙaruwa sun fi haka ana kiransu kamar sun kai dubu biyar dubu shida ana kiransu jaishun jarrar jaishun jarrar kuma akwai sojojin da ake kira khamis su kuma khamis aljaishul azim sojoji masu yawa suna kira khamis an gane ku to idan kuma sariya an tura sariya su ma sariya suka rarrabu a cikin sariya aka tura wasu wani bangare aka tura wasu wasu bangare ana kiran shi ba'asan fal ashara fa ma ba'da hatu kama hazira mutane goma daga cikin sariya ko abin da yake bayanta ana kiransa hazira wal arba'una ana kiransu uzba uzba har zuwa ga ɗari uku an gane wannan ko sannan kuma akwai katiba mashtama a walam yankashir su katiba su ne bataliyoyi da suka haɗu ba su watsu ba Inda bataliyoyin sun haɗu ba a tura wasu daga cikin sojoji wani waje ba katiba kenan an gano wannan ku? Allahu a'lam na'am babu ba'sin nabi sallallahu alaihi wa sallama Khalid ibn al-Walid ila bani Jazima babu aiken manzan Allah sallallahu alaihi wa aikensa gawa aikensa ga Khalid bin Walid zuwa kabilan bani Juzaima annabi ya aiki Khalid bin Walid radiyallahu anhu zuwa kabilan Bani Juzaima dan ya yake su haddathani Mahmud haddathana Abdul Razzaq had akhbarana wa haddathani Nu'aym na ba akwai awwalan sanad an juya sanadi na'am wa haddathani Nu'aym akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar an az an Salim an abihi qala ba'atha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Khalid ibn al manzan Allah sallallahu alayhi wa ya aiki Khalid bin Walid ila bani Jazima domin ya yaki kabilan bani Juzaima fada'ahum ila al-islam sai ya kira farko kafin ya yake su sai da ya fara kiran su zuwa ga musulunci tukuna wa ma kunna mu'azzibina hatta asar rasula an gani ko kafin ya yaki kabilan bani Juzaima sai da ya fara kiran su zuwa ga musulunci awwalan falam yuhsinu an yaqulu aslamna sai ya zamanto sun kasa faɗin kalman aslamna sun kasa faɗin kalman nashadu Allah ilaha illallah wa nashadu anna muhammadu rasulullah sun kasa faɗin kalman mun musulunta faja'alu yaquluna saba'na saba'na sai suka kama cewa saba'ana saba'ana mun koma zuwa ga wani addini mun koma zuwa ga wani addini sun koma zuwa ga ina kenan suke nufi sun bar bautan gunkinsu sun koma zuwa ga musulunci kama kalmar saba'ana zai iya ɗaukar mun bar bautan gunki mun koma bautan rana mun bar bautan gunki mun koma addinin nasara mun bar bautan gunki mun koma yahudawa mun bar bautan gunki mun koma musulunci to kalma ne wanda yake da ihtimalat an gano wannan ko to amma su din nan suna so su ce ne mun musulunta tunda an ka duba karinan ai ya ce musu dai ku musulunta sai suka ce zaba ana kuma dama larabawa idan mutum ya bar addinin kafirci bautan gunki ya koma musulunci suna cewa saba a fulan hmm. wane ya karkace wane ya bar ya bar addinin gunki ya koma addinin musulunci na'am khalidun yaqtulu minhum wa ويأسر suna cewa saba'ana saba'ana sai Khalid ya kama kashewa daga cikinsu wa ya asir yana mai da wasu firzinonin yaki suna faɗa ga murya suna saba'ana sai tsare su an gani in suka faɗi kalmar sai kai min tsara shi a irin nashi tawilin wannan kalmar saba'ana ba kalma ba ne na sun musulunta saboda kalmar saba'ana zai iya ɗaukar sun koma wani addini wanda ba musulunci ba wa dafa ila kulli rajulin minna asira sai Khalid ya miƙa ma kowane mutum daga cikin mu prisoner yakin sa an gani yace kowa ga prisoner yaki kowa ya sare shi hatta idza kana yawmun an gani wannan ko har ya kasance wani wani yini amma Khalid an yaqtula kullu rajulin minna asira sai Khalid ya umarci kowane mutum daga cikinmu ya kashe firzinan shi ce kai na baka firzinonin ka kashe su a gaba nan gani kai ma na baka kashe faƙultu wallahi na aqtulu asiri sai na ce wallahi ba zan kashe firzinana na ba an ga a ah, yanzu dama komanda yana iya ba soja command soja ya saba ba saban Allah ba ne komanda yana iya ba soja command soja ya saba ya ce ba zai biyayya ba na akwai bambanci tsakanin sojojin demokradiyya da kuma sojojin musulunci a cikin tarbiyya na demokrasi idan komanda ya ba da command ko da ya saba ma tunaninka dole sai ka mai biyayya daga baya ka bincika ko da komanda ya ce ka harbi babanka obey before complain wannan obey before complain tarbiyya ne na tsarin demokrasi ina fatan gane wannan sojan demokradiyya in ka ce ya aikata abu baya tambayar ka dalili an gane wannan ko amma sojoji na musulunci idan ka zo ka ce mutum ya aikata sabon Allah zai ce maka yalla bai wannan fa sabon Allah ne in ka ce ba ni ne komanda ba e kai komanda ne amma ba za ka umurce mu da sabon Allah ba to kun ga bambanci tsakanin tarbiyya na musulunci da tarbiyya na demokrasi sojojin Najeriya tarbiyyarsu na demokrasi idan sojan Najeriya aka ba shi command ya gibi to yayi laifi za a kama shi za a hukunta shi yanzu ana iya zuwa soja soja sai a baka makamai kaɗan a ce ka je ka yaƙi mutane masu makamai da yawa ko ba da maka yi tambaya kuma kila ana so da shi dama yana jin haushi kana sai kashe ka ne sai je za ka zuwa ga sojoji ma zuwa ga 'yan tawaye masu ƙarfin makamai ya baka wasu irin makamai 'yan kaɗan kuma dole ka yi biyayya amma a wajen abin da ya shafi tarbiyya na musulunci inna madda a fil ma'ruf yau a tarbiyyar musulunci babu obey before complaint. in soja ya ce in komanda ya ce je ka yi zina sai ka ce ka yi daɗe zina haramun ne ba zan gidan iya ba ka yi hakuri na'am wala yaqtulu rajulun min wala yaqtulu rajulun min ashabi asira wani mutum daga cikin mutane na ba zai kashe rizinonin yakin sa ba gaskiya gaskiya ba za mu yadda wani mutum daga cikin mutane na ya kashe firzinonin yakin shi ba suka gaya wa Khalid bin Walid hatta qadimna ala nabi sallallahu alaihi wa sallama fa zakarna har muka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai muka ambata mai abinda Khalid bin Walid yayi ya rasulullah wayannan mutanen fa sun ce so Ana, ba su iya cewa aslamna ba amma sai Khalid muka ce mai wayannan mutane ba sun musulunta ne shi kuma yace san ba su musulunta ba haka khalid yayi ta kashe su yayi ta kashe su to inda muka yi masa tawayi lokacin da ya miƙa mana prisonin yaƙi mu yace mu kashe mu ce gaskiya ba za mu ma biyayya kan sarfan Allah ba tunda mu ga fahimtar mu mu muna ganin wannan fahimta shine daidai to sai manzo Allah ya ce ne fa rafa annabi sallallahu alaihi wa sallama yadahu fa qala to bayan manzo Allah ya bincika ya ga lalle abinda aka faɗa kan Khalid gaskiya ne sai annabi ya daga hannunsa sai ce Allahumma inni abrau ilayka mimma sana'a Khalid ya Allah lalle yi bara'a a gare ka daga abin da Khalid ya aikata wannan abin da Khalid ya aikata ya Allah ba ruwa na da shi na tsame hannuna magatai su bi annabi ya faɗi wannan to amma me yasa annabi bai hukunta shi ba saboda shubha kuma ijtihadi yayi yana da abin da zai kare kanshi gobe kiyama a wajen Allah ya Allah in mutum zai shiga musulunci cewa ake yi shaɗu Allah ilaha illallah to wayannan mutane ba su ce mun musulunta ba ba su ce shaɗu Allah ilaha illallah ba sai suna cewa saba'ana ai wannan kalmar saba'ana ba shi ne kalmar shiga musulunci ba kaga zahiri za ce yana da hujja amma tsarina na hukunta ba shi da hujja ya yi tawili kuma ya yi kuskure a cikin tawilin shi to idan mutum ya yi tawili tawili nau'i ne na ishtihadi idan mutum ya ishtihadi sai ya yi kuskure to ya samu lada daya sannan za a hukunta shi inda ba tawili yayi ba da sai an kashe fali domin ya kashe mutane da yawa ko ba gaba duk wanda ya wakatabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs to shi ai Khalid ba wai rai ɗaya ma ya kashe ba rayuka da yawa ya kashe akan ka'ida ya kamata a kashe shi a yi masa kace Ta to amma saboda tawilin da ya yi, da shubuhan da ya shiga ciki da hadin da yi to sai aka yi masa uzuri amma kuma duk da haka annabi ya ce ya barranta da abin da ya yi. barranta da abin da ya yi daban sannan kuma jingina mishi zunubi daban yanzu nan ba annabi na nufi yi zunubi ba ne, amma dai abin da ya yi ban tare da abu an gane wannan ko wannan ne. an ce lokaci ya yi to sai a yi tambaya ko? wa alaikum salam wannan sai eh, shi sabu ba ana ɗin na alfaz ke mujmala ko lafazin mujmal wanda ya sami al wa sawa idan mutum ya faɗa aka gane cewa sabon musulun tarihi ya ce me kake nufi وعليكم السلام هناك ai a ce ai malam wani inda yake birge ni baya kushi kama an ce malam wani ba mutum bane duk malamin da baya kushi ba mutum bane ya kamata in an yi biyayya ga Allah a ga alluri a fuskanta in an saba ma Allah a ga fushi in suna fatan gane wannan dole ne mutumin kirki wani lokaci ya yi fushi wani lokaci ya zama to yana cikin annashuwa amma ka ji an ce wai kamsan baka fushi to an zage ka ne na'am lokacin sallah da layya akwai hadisin da annabi ya ce idan goma ga watan zurhi idan idan sai ga watan zurhijja ya shiga idan mutum na da abin da zai yanka to kada ya yanke gashinsa kada ya aski kuma kada ya yanke kumba na'am hadisin na na aina eh hadisin na na aisha menene alakan hadaya da layya wancan hadaya na masu aikin hajji ne ba layya kuma na wanda ba su aikin hajji ko ka san akwai bambanci tsakanin mutumin da yake aikin hajji wanda ba shi da aikin hajji yanzu azumin arfa masu aikin hajji suna yi amma mufa shine akwai abubuwan da za ga wani lokaci wanda ba su da aikin ba su aikin hajji sun bambanta da masu aikin hajji saboda haka wa'anda ba su aikin hajji in za su yi layya ga abinda manzan Allah ya ce musu nan kada su yanke kumba kada su yi aski har sai an yi layya ina ba san gane wannan shi kuma hadisin ummu salma yana hadisin aisha yana magana ne akan hadaya an gane in kuma in an yi kiyasi ne sai mu ce la kiyasa ma'an nas babu kiyasi tare da samuwan nasi tunda dai ga hadisi ya inganta annabi ya nuna mana cewa kada a yanke kumba kada ya yi aski Ina wani ya ce addinin musulunci addinin tsabta ne ya za a yi a ce mutum ya bar kumba zago-zago ya bar gashi gaba ɗaya da sauransu sai mace to in kana aikin haji shi ma addinin musulunci ya ce ka zama kazami ne a wajen aikin haji a wajen aikin haji an ce mutum in gashi ya taru an ce ya aske me aka ce ya hukunci mutumin da yake so ya aske gashi yana aikin haji zai ba da hadaya shin in mutum na aikin haji sai kun ya fito shin zai aske in ya aske ba zai ba da fidiya an gane wannan ku to saboda haka da gashin mutum zai taru sosai yana aikin haji ba wanda ya ce ya aske to ashe kenan maganar cewa addinin musulunci addinin tsafta ne dan kayi kwana kayi kwana tara ko kwana goma baka yanke kumba ba sai nuna kai kazami ne ka yi kwana goma baka yi aski ba sai nuna kai kazami ne idan mutum bai aski ba shi zai taje gashi ko ba zai taje ba to menene kazanta da ke cikin abu? eh wani lokaci da mutum zai sa bandeji da yawon wanka nan za su kazami ne kuma idan shari'a ta zo da abu shi mutum na yin amfani da kwakwalwa ya ture shi a'a shin mutum ba sai aski ba ranar 28 ko da tara kaga ranar 28 ko da tara sai mutum ya yi aski kamar yadda in mutum zai fara aikin hajji kafin ya fara zai yi aski ko baka ba to daga baya in gashi ya taru an hana shi ya yi aski sai an kai lokacin da ya kamata ya yi aski din saboda haka dan mutum lokacin ana 28 ga wata ko 29 ga wata sai mutum ya yi aski ya yanke umba kafin lokacin kumban zai fito har yayi zago zago har a ce mutum kazami kafin lokacin gashi zai yi yawa haka zama kamar dodo ka zama kamar mahaukaci na ko mutum mai auduga ba zai yi ba Wa inin kwanakin gaba ɗaya dai kwana goma ne ba na tsammani gashi zai fito har ka zama kazami ballantana za ka yi wanka hadisin bai ce ka yi wanka ba hadisin bai ce in ga wani datti a cikin kumban kada ka gyara ba hadisin bai ce kada ka gyara gashinka ba kawai an ce kada ka yanke gashi ina zanta a nan wajen don na ga wani bawan Allah wani dattijo daga Abuja ana fira da shi yana cewa an so idan mutum zai yi layya wato kafin lokacin layyan addinin musulunci addinin zabta ne ana so ka yanke kumba ana so ka yi aski domin ka zamanto cikin tsafta in za ka bauta ma Allah shi ya shigo da sakon da cikin wayo shi a dole mai hikima wato ya ta hadisin amma cikin wayo bai fito ya ce hadisin da ke magana a yanke kumba a kada a yanke kumba kada a yi kaza ba hadisin karya ne kuma za ka duk masu magana gaba ɗaya ba malaman hadisi ba ne ya kamata kafin ka ce hadisin bai inganta ba ya zama to ilimin hadisi fannin ka ne baka san komai akan hadisi ba amma kana za a ina aka taba yin haka in ba musulunci ba mutum bai san komai akan likitanci ba amma ya shiga gonan likitanci har ya fara operation ya fara yin cs yana yanka mutane da zaran ya yanka mutane ya sa wuka ya yanka sai ce to ina likitoci na fara muku aiki zo ku karasa matsalar ba da kawai da suke so da wannan abubuwan har su kai da shi mutum da kamar ne ya zama da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kariya ka su kuma sai musu hadisan bola da kuma yanzu yana kawo wani hadisi ya so wai wanda ko shi ne kaga mutumin da dama yake ce ma hadisan manzon Allah hadisan bola dan ya karyata wannan hadisi zaka yi mamaki ne kuma irin su kamar da wani malami ya ce ba sa karantar da hadisi sai lokacin da aka kawo hadisin sai su carar su karyata su ba za karanta da hadisi ba amma da an zo ana karanta hadisi sai ce wannan hadisi bai mana ba kuma su da suke magana bai musu ba ba su da alaka da ilimin hadisi ilimin da suka karanta daban su ba muhaddisai bane kuma a babin adalci inganta hadisi da za'afawa aikin malaman hadisi ne an gane wannan ko to wannan shine Allah shi taimake mu ya rungume mai gumi in kana ganin kamar dan bidi an zai iya gane gaskiya za ka iya za ka iya saka mai fuska amma ya zama to da'iya ne ila bidi ake hanshakin dan bidi ne ba wani alama zai gane za wannan ba maganin wai ka rungume shi wai ka yi kaza kana mai mulmushi duk wannan bai tazo ba insha Allah wa alaikum salam a masallaci magaruba shi kadai to waye ce hada sallah shi kadai dama mutum na hada sallah shi kadai a'a sai dai ya hada sallah tare da liman an gani in bai samu hada sallah da liman ba ya jira sai lokacin sallah ya yi sallah haka malamai suka ce Allahu a'lam ya bi ya yi ya yi isha'i tare da su ko bai tartibi ba ai ya kamata in zai rama ya fara yin magariba sannan ya isha'i annabi ya ce man nama anis sala aw nasiha falyusalliha mata zakaraha wala kafara lahu illa zalik a gani fara annabi ya nuna wanda ya bacci daga sallah ko ya manta ya yi duk sanda ya tuna duk sanda ya tuna sallan da ake binka din nan shi zaka yi ba za ka yi wani sallan daban ba sannan ka zo ka yi sallan da ake binka ina fatan gane wannan Jeran sallolin wajibi ne duk da imamu shafi yana ganin cewa in lokacin mutum ya rasa sallah kana iya yin sallar da ake yi yanzu daga baya ka zo kai sallar da ake binka amma wannan fahimta ne na imamu shafi Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk